ina zaton idan ana maganar tattalin arzikin kasa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba maganar darajar naira tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a duba kuma na kowa ya sani ina ganin cewa shugaban kasa ya kamata sake duba wannan shawarar da ya ɗauka ah, kuma wannan matsayin da babban banki ya ɗauka ya hana mutane su shigo da dalolinsu wanda zai taimaka wa tattalin arzikin kasa. amma akwai abubuwa da yawa shugaban kasa yake yi akwai gyara a cikin harkar kudin gwamnati akwai bincike da tabbatar da cewa adina rashawa da almundahana akwai gyara da yake yi a harkar mai da kamfanin mai akwai yaƙi da ake da boko haram akwai abubuwa da yawa da suke yi masu kyau waɗanda za su taimaka tattalin arzikin ƙasa wannan abin yana da cutarwa kuma muna ganin cewa a hankali tun da sauran abubuwan suna tafiya daidai wannan ma za a zo a fahimta cewa akwai wahala amma wannan hanyar da suka ɗauka eh, ba za ta kawo sauƙi ba idan an daɗe gara an yi gyara eh, wannan shine kadai shawara da zan bayar amma abin da ke tsakaninmu da gwamnati addu'a da taimako da goyon baya akan dukkanin matsayin da suka ɗauka. ai kamar yadda nake faɗa ita gwamnatin nan akwai abubuwa da yawa da suke yi wanda yake daidai eh, kuma ya kamata a gode musu kuma a yaba musu kuma abubuwan da suka lalace kafin shugaban ƙasa ya zo suna da yawa faduwar darajar mai ba shi ya kawo ba rashin kuɗi a gwamnati da satinan da aka yi gaba ɗaya ba shi ya kawo ba gyara yake yi shi yasa kullum ya kamata a goya musu baya amma cikin goyon bayan gwamnati da taimakonta akwai faɗa musu gaskiya idan shugabanni suka ce don saboda shugaban ƙasa ya yi magana saboda haka ko mai ya faɗa daidai ne ba sansa suke yi ba abin da ya daidai a yaba masa abin da ake ganin akwai sabanin ra'ayi musamman tun da wannan ba son zuciya ba ne ra'ayinsa ne fahimtarsa ce in akwai sabanin fahimta sai mu faɗi sabanin fahimta mu muna tattaunawa da shi da ministocinsa 'yan eh, najeriya suna magana har a zo a samu fahimtar menene amfaninsa ya fi illasa ga tattalin arzikin kasa su ya kamata su shawara kada su tsaya akan matsayi ɗaya su ce sun ɗauki matsayi ba za su canza ba mu kuma ya kamata mu gode musu akan da suke nagari